rufe mun wannan din suke yawo wannan to wannan fosel ne kun gan shi nan wannan fosel ne eh kun gan shi fosel ne fosel ne fosel ne fosel ne fosel ne <laughs> ina ɗayan ne wa da wannan da wannan matsoraciyar ita ma fosel ne fosel ne fosel ne fosel ne kun gan shi mm-hmm. ta ni fa wannan fa ya mun sosai ah, wannan din duniya ne ka ce wa musa ka ga uwar ka je ka je ka ce ka ga mai albarka ka ga wata eh, gaskiya ita wancan ko eh wannan wannan yanzu ai ba ta wayannan ash ash kalan nan for sale ne mm. eh ta ta